فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da kujiya sun tabbata Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan yammaci mai albarka yammacin juma'a albarka cikin albarka albarkar ramadan albarkar yammacin juma'a kuma ga wata albarka tana cikin matsalashi allah muke roƙo ya ƙara mana albarka a cikin rayuwarmu duka yi ga wata ramadana hijirar manzana sallallahu alaihi wasallam garin maka zuwa madina na da shekara uku. wanda ya daidai da takwas da watan afrilu shekara ta 2022 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewar tattarawarka ya kara hada mu a wannan cibiya mai albarka ta aga islamic center wacce take yola jihar adamawa tare da iyayenmu da jagororinmu malamanmu da yan uwa da abokanan arziki domin kokarin raya wannan wata mai albarka da littafin Allah subhanahu wa ta'ala ɗaya daga cikin manya-manyan ibadojin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fi so a raya wannan wata mai albarka da su ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kalli wannan majalisin namu da fitar rahama da tausayi da jin kai ya Allah ga mu mun haɗu a ɗaya daga cikin ɗakunan ka ba abin da ya haɗa mu sai neman yardar da ƙoƙarin fahimtar littafinka Allah ka mana kafara ka kankare mana zunuban mu kanana da manya ka yadda da mu ka yi ayyukan mu Allah ka ɗaukaka martabar mu a wajen wajenka da wannan karatu ka kankara zunuban mu gaba ɗaya ka azurta mu da samun babban matsayi babbar aljanna idan mun koma gare ka Allahumma amin a kafin mu cika ba akwai tambayoyi kamar yadda aka saba wannan mai tambaya ke cewa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah malam tambaya to ba yana nufin ni ne tambaya ɗin ba kuma ya ce malam ya yi dokle tambaya malam tambaya to ni dai ba tambaya ba wani <laughs> eh, ce malam tambaya ta ita ce ya ce na ji wasu na cewa idan mutum ya rasa sallar azhar kuma sai ya zo ya riski ana sallar la'asar zai iya bin wannan sallar a matsayin azhar da ya rasa daga baya ya dawo ya dawo da la'asar din wasu alaikum wannan tambayar tana da alaka da abinda malamai ke kira istilaful niyya istilaful niyya ana nufin niyyar mamu daban niyyar liman daban a wajen wace sallah ake wanda a bisa tambayar ta misali mutum ne bai yi azhar ba saboda wani uzuri har la'asar lokacinsa ya zo da ya zo masallaci ta a tashi la'asar to sai ce bari ya koma gefe ya yi azhar sannan ya dawo ya la'akar ko ko bari ya fara yin la'asar sannan ya zo ya yi azhar da ya kamata sai ya shiga sabu sai ya shiga sahu ya yi sallar azhar a bayan limamin da yake sallar la'asar amma shi mamu da niyyar yana yin azhar wannan misalin zai fitowa a halin da ake ciki na tarawiliya ana sallar tarawi mutum ne ya ɗan ja doguwar kirki a kan teburin abinci da doguwar giya kai ya dinga zubawa bai gama ba da wuri har ka ɗaya sallah to da aka kaɗa sallah yanzu ya zo ya tarar an riga an yi isha an fara tarawi me ya kamata ya yi a yace bari ya koma ya yi ya koma gefe ya sallar ba a'a sai ya kone ma Allah jam'i ne zai samu duk ba jiki na farko ne to sai ya bi liman mai tarawihi da niyyar isha yake yi in aka yi a biyu liman ya ne shi sai ya tashi ya kawo fatiha fatiha a karshe kuma ya samu jam'i kuma ya samu a ah, yana jamawa ce zai ci gaba da tarawihinsa asalin wannan ah, matsalar tana da asali da hujjoji daga ciki akwai hadisin mu'az ibn jabal radiyallahu an ya kasance yana zuwa masallacin manzar rahama sallallahu alaihi wasallam saboda kwadayin yayi sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam sai sallar isha tare to a can unguwar su ma'azu a gefen madina ma'azu ya fi kowa karatu ya fi kowa sani daidai gwargwado to shi ne yake jagorantar sallah to tun da tun sun yana zuwa wajen annabi ta sallama kuma sallar da isha ce kuma an jinkirta da babu matsala sai su jira shi ya je ya kwaso falala a wajen manzala su sanar ya yi sallah da annabi ta sallama sai ya dawo anguwar su gefen madina sai ya limanci limancin isha shi yana matsayin mai najila su kuma tana matsayin masu yin sallar jirgi ta farilla sallar isha kun fahimta wannan matsala tana da suwar ko yanayi da yawa yawa wani lokaci za ka ga mutum ya zo yana an gama tasa an gama an yi tasa an gama ga wani yana najila kan zo kuma shi za ka yi a ce gina ma haka a nafila yake a ba matsala ya farka, a samu falarar jam'i ya yi nafilar ta shi kuma cikin farillar ka ba wata matsala abinda da ya kamata ke mun fahimta akwai hujjoji da yawa amma saboda yanayin tukaci sai mu kai ta akan A wannan mai tambaya yake cewa ka wannan za ka iya ka zo ka yi sallah a masallaci a kuma iyalan ka basu sallah ba sai ka ce a hada a yi jami'in kai mutum jami'i a matsayin na? jira su kuma su yi farilla wannan yake cewa assalamu alaikum wa alaikum assalam ana da ƙara ilimi da albarka amin ina roƙon malam da ya ƙara tunatar da mutane muhimmancin addu'a da kuma samun yaƙini akan Allah yakan biya bukata domin halin da ake ciki a wannan ƙasar na jarrabawa jama'a su koma ga Allah kamar yadda ya zo a hadisi ana inda banne abdini malami ne mai wannan tambayar kuma mutane su sani wannan fitinar dama Allah ne ya kaddara wannan abubuwan da suke faruwa duka dama Allah ya faɗa a alƙur'ani wala wannakum bi shay'in من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ويبشر الصابرين هكا يربو تاجي والسلام عليكم muhimmancin wannan tambihin da ya yi yana da alaka da halin da ake ciki guda biyu hali mai kyau da hali mara kyau hali mai kyau shine al'umma tana cikin yanayi na ibada da wannan wata mai albarka lokacin da kadoyi suke da masar suke da daraja ta ga wannan a tunatar da kai a roƙi Allah a kan abin da yake da alaka da rayuwar ta duniya da lafiya wannan abu ne mai matuƙar mahimmanci bangare na biyu wanda yake nuna muhimmancin wannan tambihin shi ne halin da ake ciki mara kyau na yanayin yadda al'amura suka koma a ƙasar mu mai albarka tun daga abin da ya shafi taɓarɓarewar tsaro zamantakewa tsadar rayuwa eh, kowa aljihunsa na yana ji a jikinsa abubuwa ne duk sun cakuɗe ana jin ɗanɗanar rayuwar kullum yana rage daɗi wannan abu ne a bayyane eh, kuma wahal ya sifa fil adhani shay'un idha ihtaja an-naharu ila dalili baka ka bukatar idan rana ta ce ko sararin samaniya in ka ce ga rana a ce to ka da cewa ranar ce ai abin a bayyana yake to gaskiya ne wannan yana da alaƙa da ɓangarori da yawa jama'a maganar gaskiya yana da alaƙa da alaƙarmu mu da Allah subhanahu wa ta'ala mu a kan laifinmu shin muna yin abin da Allah yake so ya alaka mu da Allah ni mai magana kai mai sauraro ke mai sauraro wane wance wance wane ya kuce wannan abu kowa ya kasance yana da kyakkyawar alaƙa da mahalicinsa gina kyakkyawar alaƙa ta ɗaiɗaiku kika za ta samar da kyakkyawar alaka ta mu sannan abu na biyu wannan shi zai sa ila idan aka auna fasantar kaso sai a ce to kasan masu kyakkyawar alaka da Allah sun fi yawa sai Allah ya kalle mu ta wannan bangaren saboda masu alkhairin sun fi waɗanda suke da tsaro da matsaloli sai su ci albarkacin waɗanda suka fi amma idan ya zama na ni ina da matsala wannan na da matsala wancan yana da matsala mu a bangaren alhaka da Allah wannan bangaren an zafire wancan an fasire wancan alauye wancan a mauje to gaskiya dole ne mu gani a cikin mu mana dole ne mu samu matsala a cikin rayuwarmu wannan bangaren yana da alaka da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim duk idan kana kan alkhairi to Allah zai canza maka alkhairin da kake kai har sai ka juya ka koma akasin haka sai a juya maka idan kana kan mummunan yanayi kana kan canji kyakkyawan canji to kai ma ka canza sai Allah ya kawo maka canji kaga wannan bangaren na abin da ya shafi mu a ɗaiɗaikunmu yana da bangarori da yawa bangaren ibada ya kake da ibadojinka da Allah subhanahu wa ta'ala sallah azumi zakka rashin zakka kawai a cikin al'umma jama'a wannan kadai ya isa ya haifar da balbalin bala'i a cikin mutane wallahi abu rashin zakka saboda rashin zakka kamar rashin sallah ne babu bambanci in akwai yanki na mutane ba ta zata to kamar akwai yanki na mutane ne ba ta sallah saboda wanda ya ce a shi ya ce sallah kun fahimta to ga rashin sallah ta wani bangare ko rashin yin sallah yadda ya kamata duk waɗannan abubuwa ne su da alaƙa da daidai ko mutane da mahalicinsu sai ka zo zamantakewa ɗaya da kiyaye. mata da miji wannan ya danna haƙƙin matarsa wancan wancan ta danna haƙƙin mijinta wancan ta ci amanan mijinta wannan ya ci amanan matar wancan kaza yaro wanda ba dan gida ba an shigo da shi a matsayin ɗa bayan ba dan gidan ba ne ga shi nan da yawa a cikin al'umma ya zai al'umma ta samu natsuwa da kwanciyar hankali a mu wancan ya danna kudin wancan wancan kaza ne da ya cinye kudin wancan wancan kaza wancan kaza duka kuma ana tunanin a ce ba komai an ce an sha an wuce da za a gani a cikin abin nan yanayi ba zai canza ba magabata na kudai lokacin da rayuwarsu ta cika da kyakkyawar alaƙa da Allah komawa ta Allah shi abin da Allah yake so sai aminci da natsuwa da walwala sai suka wanzu a bayan ƙasa wallahi al'azim ba ka kasance jin daɗin da suke samu ko kusa ko alama da halin da muke ciki cewa muna da kayan alata da more rayuwa waɗanda su inda za a dawo da su za su ɗauka kila ma aljanna ce to amma kuma waɗannan abubuwan da muke more rayuwa da su tun da tare suke da sabon Allah sai zama na ba a jin gardi da dandanar rayuwa su kuma sun rayu a cikin da jinka sun saka ranar dabbobi sun da zino bayan kuɗi ta da sauransu su kwana uku a koshi amma zuciyar ta take da walwala da nazuwa da kwanciyar hankali da yake dama ba kai kaji saka ba kanka natsuwa ba Allah ne ke bayarwa kuma ba yadda za Allah ba ki natsuwa ta saba masa idan kuna da mu samu kwanciyar hankali da natsuwa hanyar abu a shimfiɗa take a koma ga Allah subhanahu wata'ala sai ka ji kana cin abinci kana jin wani gardi na albarka a wai daɗi da kanti ba a wannan da yanzu kana cin abinci kana jin daɗi ne daɗin abincin amma sai ka san wani daɗin da ake ji sai kudin talatin da suka wuce da abinci wanda ba shi bane yanzu wani sai ta takin zamani ne ba shi ne to bai kawo takin zamani ya lalata ɗanɗanan ai Allah zai ka baka takin zamani kuma nan da mai ganin ba zai canza ba ga Allah ya ce wa nafsin minan amwali wal anfusi wa samarat an nafsu anan tawaya ai ba wai tawaya ta bangaren ba bane kadai gadon su ne kuma gasanin ka gani su faɗi kullum ruhu ya fi runa birin ɗayan itatuwa masu kyau da amma garbin da ta jikin babu an ce da idan ana dafa masara da fafiyan masara cikin za ka rika ji a cikin anguwa tana jin ƙarshen mai tsara masara ta zo wucewa za ku rika jin ƙarshen masara yanzu fa har a kai hancin ka ba lallai ka ji ƙarshen ba duka waɗannan jama'a kuma kalle su a babin wai zamani ne kadai ya canza ne ya canza zamani ayyuka idan ku wannan bangaren kai da kun mu kenan da mahalicin mu da kuma wani bangare na alaƙoƙin mu mutum biyu mutum bakwai a cikin mutane sai ka koma wani bangare mai muhimmanci abin da ya shafi jagoranci jagorori waɗanda su jagorantar al'umma kamar yadda yake wajibi ne a kan mu kowa ya ji tsoron Allah hakanan duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura mata jagoranci shi ma ya ji tsoron Allah manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce kuna rige kuna competition akan neman mulki ya ce wa inna hala hasratun wa nadamatun yawmal qiyama ya ce wallahi abin da kuke neman nan abu ne da zai sa ku sa hannunku a kai saboda nadama da bakin ciki da tashin hankalin da za ku samu kanku a kai a ciki ranar kiyama sai wanda ya ji tsoron Allah ma'ana duk wanda bai ji tsoron Allah ba kansila ne eh, ciyaman ne wane ne kowaye ko jagorancin gidansa sai ma jagora ne kowane irin jagoranci amma a babin farko ana nufin jagorori waɗanda suka ce sun ji sun gani a zaɓe su za su kaza dole ne mutum ya ji tsoron Allah a rayuwar nan ta yau da kullum kai kadai da abin da kake yi a hawa a shirin da hudu in aka littafo maka ya ce ka tashin hankali ballantana kuma a ce ga haƙoƙin al'umma shi yasa a wannan babin jama'a wani abu mai muhimmanci da ya kamata a gane kamar yadda girman amana suke kan masu jagoranci to har girman ladansu yake zama babba idan suka share wa mutane hawaye ka duba ka duba girman mai jagoranci girman hadashi a wajen Allah in ya tsanci da adalci addu'ar ma tana sauran karbuwa tana da daraja ta musamman a wajen Allah hakali ma yana daga cikin mutane guda bakwai waɗanda Allah zai lullube su da inuwa ta musamman a ranar tashi alkiyama al-imam al-adil kamar yadda zo a hadisin Abu Hurairah hadisi ingantacce domin a nuna maka cewa al-ghurm bil-ghurm yadda za ta ɗauki sauyi mai yawa to idan Allah ya taimake ka da tsoron Allah to ladan a kuma gingime mai ne mai girma al'asu bil haq idan kuma mutum ya danna haƙƙin mutane ya cutar da su ya sa mutane suke hawaye wasu suka kasa wanci saboda zaluncin wasu suka shiga halin niyyar ko mu 'ya'yansu saboda damuwa wallahi alazim mutum ya ya tausaya ma Allah subhanahu wa ta'ala baya barin zalunci az-zulmu zulumat yawm al-qiyamah to wannan bangarorin jama'a muna da matsaloli wanda wasu misali an ba su jagoranci ba ci abin da ya kamata ba matsala hakan kusa an ba shi kun abin da ya kamata ba duk wannan zai shigo cikin matsalolin mu ana ganin yanzu an ba ka damar ka zuba kwalta mai kyau Ya ke zubawa sai wani ya biyo taya su ta fashe a kan kwaltar ko yin hatsari kana ganin shi kenan wallahi an rubuta kuma sai ka yi lissafi sai ka yi bayani ba haka nan ba ne a kawai a wuce ina kan haka ne ai babu ma'anar kawo mu duniya ce an kawo mu ne domin mai aiki a lissafi kuma ai mana lissafi a kai ranar tashin kiyama idan muna son mu shi idan muna son mu samu sauyi kyakkyawa idan muna so idan mun roki Allah Allah ya saurare mu shi da rahama da jin kai idan muna son addu'o'in mu su gada su martaba to a cikin kun mu canza mu koma ga Allah mu'amalar mu da alakar mu da Allah ta canza mu'amalar mu a tsakanin mu a samu tsarkin zuciya a samu son juna da san alkhairi ga juna wannan bai san wancan wancan bai san wancan wancan yana jin haushin wancan sannan ku samu ci gaba ina sai na za ku samu ta samu ci gaba wancan yana jin daɗi wane ya same wane dukiyar shi ta yi kafa da ya nana da babban kota ya kuma karama ya kuma manuwa a ai rayuwar kenan kawai ci gani haka ake rayuwa wani ya hau ya ci gaba mota kawai kawai ana jin haushin shi misali duk kuma ku ce a ce ana so a cika ba. sai nan bangarori ne da yawa jama'a bangarori ne da yawa ta shigo bangaren tarbiyyar yaya Allah ya ba ya ba mu amanin yaya mun kula da su wannan ne zai zama da sanadiyyar da Allah zai fushi ga mutane saboda ma'anar ya'ya kusa ita generation waɗanda za su zo gaba to tun yanzu misali idan aka yi sakaci ma'ana mun riga mun bayyana cewa al'ummomin da za su zo a gaba waɗanda za su kula da addinin Allah bane shi kuma Allah subhanahu wata'ala ya samar da mu ne a bayan ƙasa domin su bauta masa a kula da addininsa وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكننهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا cikin sharuɗa na samun aminci kenan za mu zo a ayoyin gaba muji cikin sharuɗan samun aminci aminci kuma idan aka ce aminci ka ɗauka na amincin tsaro shi ne yana ciki akwai amincin abinci ko sai sa Allah ya kawo tare Allah ne a ba'anahum min ju'in wa amanahum min khawf ba ya tsaya a samu aminci na tsaro idan babu amincin abinci tare suke haka akwai amincin abinci akwai aminci na tsaro akwai aminci na tarbiyya akwai aminci na zamantakewa akwai aminci na ah, Rayuwar mu a ɗaiɗaikunmu duka waɗannan ɓangarori ne akwai jinsi na aƙida a tauhidi shin zuka cikin sun san wannan aminci ta ji Allah kai da ya ce ya abutu ne ne la yushri kuna bi a suna bauta mun ba ta hada da wani a wajen bauta wannan sharadi ne daga cikin sharadan samun aminci duk lokacin da shirka ta yawa a fasafa suka yawa a cikin al'umma ba yadda za a yi jama'a wannan al'ummar ta samu aminci ba za ta samu ba amma lokacin da tauhidi ya yawa ba ya yawa ma'ana tauhidi ya su zukata tauhidi ya shiga kowace zuciya daidai gwargwado aka koma ga Allah aka samu rintunawar zuciya zuwa ga mahalicci kowa da cikin ya koma ya yi ke kuka a kan zunubansa ina da shi kana da shi kowa yana da shi kowa ya san tsakanin shi da Allah ni na san abin da nake wani ba daidai ba kai ma ta sani kowa ya sani to lokacin da aka samu wannan karatun karatun kano suke ma'ana karatun sunnatu karatun mun gane karatun ya Allah mun shirya canji to sai na gaskiya ya amma in ba haka ba mun dinka ganin canji kenan da sunan canji amma sai zama takarabin da ke hajjin ya haƙi kun kamanu ma'an hatta ya ja abu lam yajidu shay'an sai ya zama na kaman kallin ya ne wanda za ka rika hankowa daga nesa kamar ruwa ga canji canji sai shekaran canjin ta zo sai kuma shiru za a ga canji ba saboda ba mu canza ba a cikin muna buƙatar canji na tsakani da Allah kuma karka canza zuwa hali mai kyau wai din kawai yanayin ce ya canju canza din Allah yana son a canza A canza don Allah su subhanahu wa ta'ala ya ce yi kaza din idan Allah ya so ba wanda ya ce mata dan za a iya canza canzawan kuma bai canza komai ba in ya so me yasa saboda rashin canzawan ta zama wata jarrabawa ga al'umma liyan zura kai fata amalun a gaya za a yi to amma dai sunnar Allah subhanahu wa ta'ala wacce ta tabbata a bayan kasa ita ce duk aka canza a ce kyakkyawan canji aka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah cikin rahamarsa da tausayinsa da jin kasa yana waiwayan bayansa ya canza musu yanayin da suke ciki zuwa kyakkyawar yanayi idan suka samu wannan to da zarar mun zo mun yi sujada mun roƙi Allah kai tsaye sai addu'a mu sai sama ko da saboda san akwai kalki dan akwai hanjin nesa ta bangaren bauta mu Allah da yin abin da ya kamata suna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amintar da mu daga duk wani firgici ya ba mu natsuwa da kwanciyar hankali ya kare mu daga duk wata masifa da matsalar da muke fama matsalolin da muke fama da su ga sun mana saurin mulki sama da kasa amma Allah subhanahu wata'ala rahamarsa da jin kansa ba su da iyaka jama'a komin tsanani komin kunci kari connection ko sadarwar da take ka da Allah ta yanke wannan kuma idan aka sami yankewar wannan alaƙar wata masifa ce sabuwa eh ana yin abin da ba daidai ba amma duk da haka a tuba ga Allah sannan kar a bari a yanke kauna daga rahamar Allah sannan kuma ta jama'a zukatan mu ta rayu da ta yi da wane ko wane ai yanzu sosai wane ne zai iya ai wane bai iya ba a'a Allah Allah shine mai yi shine mai canzawa shine mai kyautata yanayi idan muka yarda da wannan har cikin biranen zukatanmu al'arshin mu ya ginu da wannan to wallahi za mu ga abubuwan ban mamaki za mu ga taimakon Allah ta inda ba masu nai amma idan aka ki aka ki canzawa to har yanzu ba a ga komai ba ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ما أتم أتبارا ما أتم خاروبا ba wannan zamanin ne suka abin nan ba ita aka fara samun wannan yanayin hasali ma an shiga wasu yanannuka waɗanda suka fi wannan muni me ya faru duk kada ka ci ba a baka labari ba sai Allah subhanahu wataala ya ce jiya da shekaran jiya an yi wata al'umma al'umman nan ta cike ta tambaranta da ni'imomi da Allah subhanahu wataala tana cikin kun rahama da jin kai na Allah subhanahu wa ta'ala gaba zai yamma kudu da Wani imami suna kun bayyana a cikin wannan al'umma rizqu rizquha rasul min kulli makan komai wannan al'ummar ta kafa kawai sai kuma arziki saboda albarka saboda Allah ya yarda da su suna cikin ni'ima suna wanke me ake cewa suna suna wanke girki wanke su tsoma goma ko shari nawa ne ma dai Allahu to in kafaratu an umilla kana cikin wannan yanayin kai suka dutse ma Allah suka tafarki maka ta wani bangare aka kula da zaka aka kula da zaka aka yanke zumunci aka zalunci ya bayyana shirka ta yawa shine ma'anar kafaratu an umilla me ya faru fa azaqaha Allahu sai Allah ya ɗantana musu kuɗan libasan ju'i ta ji da aka yi amfani da shi kamar ka ce sai aka tinka musu rigar yunwa riga kuwa aka ce ga yunwa an bai da ita riga kuma kai ba kai ka sa ba ka maka aka yi ba za ka iya jirewa ba ke sannan kuma inda riga take ai ba buhu bane aka zira a'a ya tafi cikin suka sai yunwan ta tashi da ko'ina a cikin mutane sai ka ga yunwa libasar zuwa wal sannan a tsinta musu rigar rashin kwanciyar hankali rashin natsuwa rashin aminci me shanin area of concern ko kind of shine bima kano ya fulahun ta sababiyya ta sanadiyar abin da suka kasance suna aikatawa Idan abin da suka zaɓi suna aikata kasarar bi an umirla ni'imomin Allah da ya mutu sun ki amfani da kuma Allah to wannan labari ne Allah ya bayar a cikin Qur'ani cewa ga wata alƙayya aka yi mata ni'ima ta ta Allah abin da ya same ta to mu ma lasna bi'an bin al-umam mutunan nan bayan da za a yi mutum daban a kan sauran mutane suna ce ta Allah idan shi da za a yi maka sau da haka sako a nan a sakaice mu koma ga Allah Allah cikin rahamarsa da tausayinsa da cin kansa duk abin da aka aikata da duk ko muka koma muka ce ya Allah mun tuba da yake dama yana jira ne a koma gare shi duk sai ai deleting waɗannan pages din a shin kuma mana sababbin pages da sabuwar rayuwa amma sai mun yadda cewa mu masu zinabai ne sai mun canza ana murnibun ana muqtibun ana hafi wa ghafirun هو راحم هو كافي قابلتها بثلاث قابلتهن ثلاثة بثلاثة على كل أوصافه أوصاف ka yi cewa ce mai sabo ne ce mai zunubi ne ce mai kaza to shi kuma mai rahama ne mai jin kai mai tausayin bayi to idan kai wannan to sai sukukun Allah na rahama da jin kai su bayyana a cikin rayuwarmu mu ji tsoron Allah a kunmu shugabanni su ji tsoron Allah su san cewa Allah zai tambaye su akan abin da Allah ya daura musu ba laifi ba ne idan mutum ya ji ba zai iya bayan sauka kowane ne a kowane mataki da wannan shi ne salama gare shi ya fi akan ya je gaban Allah a cikin tashin hankali da damuwa Allah muke roƙo ya kaddara mana alkhairi mu kuma Allah ya taimake su Allah ya karfafe su Allah ya riko da hannayensu zuwa abin da yake so ya da shi Allah ya nuna musu hanyar da za ta tsalle a kan jagorancin da suke yi Allah ya kare musu da su don dama ba za su iya ba kowa ma ba zai iya ba sai da taimakon Allah Allah ya haska kwakwalansu da basira da taimakon shi taimakon da zai taimake su su gane abin da ya kamata su aiwatar a lokacin da ya kamata Allah ya samu dace na'am wannan tambayar ta cinye mana lokaci na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم waɗannan ayoyi masu alfika waɗanda Allah ya ambace su a cikin suratu annur tun daga aya ta shida zuwa aya ta hamsin mun yi bayanan su mun fassara abin da suka kunsa fassara ta kai mun tsaya a daidai kafar da muke magana akan wasu daga cikin fa'idojin da za a iya fa'idantuwa da su a ƙarƙashin hasken waɗannan ayoyi masu albarka amma dai matashiya ita ce mu fahimci cewa waɗannan ayoyin suna magana ne akan sufta daga cikin sufofin munafukai waɗanda su yadda manzon rahama sallallahu alaihi wa sallama ko abin da ya zo a cikin ƙur'ani ko ƙur'anin ya zama shine kundin da za a yi musu hukunci da shi ba me yasa saboda sun san abin da suka aikata mummuna ne sun san kuma qur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa hukunci sai da abin da yake gaskiya abin da yake daidai sai su karɓar da akalar shari'ar da za a yi musu sai su ce a je kotun da suke ganin za su iya siyan bakin alkalin ko kuma za su cika mata ido da haifa da karistar su domin ya canza abin da yake daidai to wannan a zamanin da idan an yi wannan suka ce daga cikin sufofin munafukai jiya idan an yi ba ta canza kashi ba suka ce ta munafukai yau ma idan an yi suka ce ta munafukai gobe ma idan an yi suka ce ta munafukai ba za ta canza ba sabon nan abin ayoyin nan suka kunsa labari ne wanda yake da alaka da abin da ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ambata a cikin da shi da bayahudi a cikin kenan Ko. amma hukuncin kamanne ne ga duk wanda ya siffanta da siffar da bishir ya siffanta da ita haka idan kana so ka fita daga cikin da'irar wannan siffar duk sanda aka ce ga abin da Allah da manzansa suka ce a komai to ka ji kauya Allah yana son kaza manzansa yana son kaza automatically a lokacin ka kawai kima kana so wannan alamar imani ana amma ke tabbata kai kai tunani kai juyawa to akwai matsala a cikin zuciya ne ya faru ko ya kaure tsakanin al'umma a akan wata matsala to a koma littafin Allah a koma maganganun manzo Muhammad sallallahu wannan sai ta zama yi daga sai ya zama na sifa ce daga cikin siffofin da ke tabbatar da cewa mun yarda da manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما an gama bayyana zance Allah ya ce wallahi ba wani wanda zai ansa sunan shi ne imani imanin gaskiya har sai ya tafi cikin nan da aka zayyano cikin farko ta yi haƙƙi mu da imani da bainahu su yadda da a matsayin alƙalin kotun ƙarshe idan ka zo wajenka ka hukuncin da kai shine hukunci na ƙarshe ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan ne za ka kawo shari'a gabanka shi ma shi jara bainahum duk wani safanin da ya faru tsakanin su ganin mahaifi da eh, ɗa da mahaifi to a koma ne Allah da manzansa suka ce ganin eh, ɗan kasuwa wani abu ya faru yana faruwa to me idan sai a shari'ance me manzan Allah su suna ya koyar da mu to idan muka yi rukun da wannan a matakin farko to rigar kimani ta tabbata a wuyan mutum shi ma ta abu na uku annabi kuma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadai kada zukata su zama suna sosuwa wani zai yaji su ai hukunci annabin a duba hadisi a duba qur'ani amma kuma zuciyar tana dan jin kai wannan hukuncin yayi tsauri wannan hukuncin bai yi zamanin nan ba ai yanzu zamani ya canza zuciyar ta da imanin bai canza amma wanda zuciyarsa imani canjin yanayi zai canza zuciya ina fata mun gane zuciya ta saba da hukuncin Allah da manzansa Wannan wai mu taslima a samu total submission miƙawar wuya cikakken miƙawa ta ce ya Allah ga rayuwa ta nan na miƙota yadda kake so a yi haka ne bisa koyarwar manzanta wannan shi ne cikakken imani amma su munafikai a jiya da shekaran jiya da yau da gobe ba haka suka kullum suna hango addini ne a wata mahanga da za su yi abin da yake cikin addini idan ya yi daidai da ra'ayinsu da yanzu automatically ko kai tsaye sun nuna cewa kansu ko tunaninsu ko kwalansu shi ne jagoransu addini kuma ya nuna mata cewa ka yadda kur'ani da sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne jagororin ka rayuwa saboda ya za a yi bawan Allah ka san abin da ya cancance ka bayan ilimin ka takaitacce ne ya za a yi ka iya magan ka tsari bayan kai ma ka samu kanka a wani tsari dai kana tafiya a kai kuma tsarin ta su kake ki tsara ma kanka ba tsarin wanda ya tsara ka sai rayuwarka ta zama tsarariya ka samu kubuta amma idan cinin ba a yi haka ba to bayan da za a samu kwanciyar hankali kuma wancan tsarin da za ka shi kai ka zuwa ga samun tsari in ba a samu wannan ba to rayuwa tana cikin matsala Kana cikin eh, an da ganin matsaloli kenan saboda imani bai samu wajen zama ba a cikin zuciya shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma ulaika bil mu'minin mu fahimci wannan jumlar jama'a Allah ya ce masu waɗannan sifofin ba muminai bane in ji in ji wanda kike in ji wanda kike cewa sun yi imani da shi shine yace ba su imani kaga ƙarshen shiga-gina kenan akan tabbatar musu da rashin imani lokacin da kuma wanda ake imanin da shi ya kasance da cewa tuwa na masu imanin da kaga a ce ya ji imanin su ke mun fahimta kisa a gaba za mu ji inna ma kana kafin mu zo hararin ma za mu zo aka tabbatar musu da imani sai aka ce ko imanin su cikin abin da ke cikin da imanin da su kuma ba su kofin su duk in zuwa ga yin abin da Allah yake so hukuncin halka da manzon su sai su ne kawai abin sako a nan shi ne bawan Allah wannan lafazin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin sa wa ma ulaika bil mu'minin kayi kokari kayi tsayuwar daka kar ka shiga cikin da'irar waɗanda aka ce ba ba ne ba ne ko ana ha maza ha mata da ake cewa ka yi kokari da taimakon Allah ka shigo da'irar waɗanda ana zai kalla zai ce hukun hubul nuna haqqa waɗannan su ne masu imani dan asali ba jabu ko bijar-bijarin imani ba din idan mutum ya kuskura wanda ake imanin da shi ya ce ba a yi imanin ba to an shiga uku munafikai sun ce sun yi imani ba nuna shi inna ka rasulullah sai Allah ya ce ne sai wallahu yashhadu innaka la rasulu sai wallahu na da munafiqina lakadibun abinda suka fita in ka rasulun Allah ya ce yayi gaskiya ne innahu la rasulun aiki shi turo shi ma amma kuma wallahu ya amu illal munafiqina da kadibun ma kuma an wannan magana munafikai ne zunzurutun wanda zukatan su suka da zunzurutun munafinci wannan jillar tana tabbatar mana da cewa kyautan da Allah zai baka bawan Allah ita ce Allah ya taimake ka ya baka imani saboda haka bawan Allah ko maji Allah rinsunar da rinsunar da zuciyar ka a Allah ka sumfanci da mutane bayan ka na kwarai don Allah ya taimake ka shiga cycle ko tahirar waɗanda za a kira su da imani ko ka san ma'anar Allah ya karbi imanin ka bawan Allah ka ce ka yi imani da Allah Allah ya ce eh na yadda ka yi imani da ni ka san darajar wannan kamar ka san cikin kike ka san da khairan da za ka dinga gani da rayuwar ka idan ka koma da Allah abin da zai ƙara bayyana maka girman Allah ya karbi imaninka shine ka kalli filmuqabil a akasin ko kishiyar abu da ke kishiyantar imani waɗanda ba su yi imanin ba idan sun koma ga Allah wani hali za su samu kansa a ciki ina jin jiya ne ko shekaran jiya imam ya karanta mana ayar innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun an yuqbal min ahadihim min ahadihim milkul ardi dhahaban falahu tadabi ulaika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasirin wannan ayar ta fayyace zance wajen nuna masifa da kake samu wanda shi ba a bai shigo irin waɗanda za a karbi imaninsu Allah ya ce waɗanda suka fuskura suka musu da munafunci ba tare da imani ba lam yuqbala min ahadihim milkul ardi ba. inda za su zo da kwatankwacin cikin duniya cikin duniya gaba ɗayan ba bayola adamawa ba ba najeriya ba ba afirka ba ba duniya gaba daya a cika ta da mene zahaban rarren zinari na san kowa kwakwai shi yanzu ta fara hararowa ya za a yi ma wani irin zinari nan kaya za a tara aina za a tara to duniyar a cika ta gaba daya milkul arzi cikin duniya allah ya ce a cika ta da zinari to wallahi wanda ya je gaban Allah da munafunci ya je wajen Allah ba da imani ba ya mutu a haka to inda zai zo da cikin duniya da zinari to Allah ba zai karbi ba zai ba zai kanta kanshi a gaban Allah Allah ce wala wista da ko da ma ya yi tunanin ya fanci kanshi cikin duniya abin ta baya shin ya mallaki cikin duniya da zinara ne ballantana ya iya kwanta. kaga anan shine abin da malamai suke cewa rabbul mustahil bil mustahil an kalakanta da wani abin da ba zai yiwu ba da abin da shi ma ba zai yiwu ba ko ba haka ba an san ba zai iya zuwa da shi ba shi sa aka kawo mata misali domin ya fahimci cewa kamar yadda ba za ta iya zuwa da cikin duniya na zinare ba to haka ma Allah ba zai karbi eh, ba za a ba mutum dama ya fanci kanshi ba wanda ya siffanta da munafunci ya siffanta da kafirci kaga wannan sai ya nuna maka girman rahamar Allah da kake ciki girman ni'imar Allah da ya baka da ya baka imani sai yasa duk mutum ba shi da a cikin waɗannan ayoyin na suratu ah, Ladin Imran da Allah ya ambata a farko yana cewa wa manyan yabda islami al-islam dinan falan yuqbal wa huwa fil akhirati min al-khasirin kayfa hadi Allahu qawman kafaru ba'da imani wa shahidu anna ar-rasul haqqun wa ja'ahum al-bayyinat wallahu la yahdi al-zalimin ulaika jazaohum anna alayhim la'nat Allah wani malaikati wan nasi farko an yi maganar cewa ba wani tsakin da za a karba ba za ki ji ban Allah da wani abu kai mutunci ba sai in ka zo da musulunci musulunci nan kuma ya kasance babu munafunci a ciki ba da waɗannan sifofin da Allah ya ambata na munafukai a waɗannan ayoyin ba to sai Allah ya tuka mutane zuwa gida uku gidan farko aka na inna tabu min ba'di zalika wa aslahu fa inna Allah ghafurur rahim al-qism al kenan kashi na farko waɗanda sun yi aikin cikin sun yi da daidai ba da baya sai suka gano ba su daidai ba sai suka tuba kafin mutuwa ta zo musu Allah ya ce waɗannan za a karɓi tubansu daga waɗannan su ne waɗanda Allah ya ambata a cikin faɗinsa mai jirgi mai daraja inda matau على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب أولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما Allah yana karban cikin bayansa ne waɗanda in suka aikin asha ya tubu min kare ma'ana ya tubu na fadla da ajal suna tubu kafin ajalin su yake ulaika ya tubu ba wa alaihim irin waɗannan bayan Allah su ne Allah yake karban yake da zunubansu to amma kisimi na biyu ko kashi na biyu su ne waɗanda ba su tuba ba har suka suka ga ajali ba su tuba ba har suka ga ajali to su ne su kuma Allah ya ce wa laysa tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al maut qala inni tubtu al ana wa lil ladina hatta idha hadara ahaduhum al maut qala inni tubtu al ana wannan su ne kashi na biyu waɗanda sun tuba amma da suka ga ajali a wannan babin shine fir'auna hatta idan adraka sadaru ko qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min almuslimin shi ma ya tuka baki da ya ga ajali to kuma eh, Allah ya ce yana karban tuban bawa malam rufin. matsayin nan in dai ya kasance ajali bai zo ba rai ba ta fara shirin fita ba a cikin wannan lokacin kuma ya tuba Allah ba zai rubutu wansa ba kashi na uku su ne wa matu wahun kuffarun sannan yi kuma min ahadihin milkul har waɗanda su kuma za su mutu a cikin kafarci. a cikin rigar munafunci to su ne wanda Allah ya ambata a cikin suratun nisa da ya ce walalladi na ya mutu na wahun kufa waɗanda suke mutuwa a cikin halin kafirci da murafin to su irin waɗannan kashi na hukun su ne Allah ya ce nan tukbala taubatu shi ne aka ce sanan tukbala halin ahlihim mil'ul da haɓa ba za a taɓa karɓan tuba daga cikin su ba ko da ya zo da cikin duniya na zinari cikin waɗanda suka tuma a lokacin da ajali ya zo musu su ne Allah ya ce nan tukula ta mutu ko ula'ika mu zalu to kai bawan Allah sabon za ka samu a daidai wannan matsayin wannan matakin yanzu shine ka waiwayi imaninta ka waiwayi addininta ka yi kokari addininka ya kuka da duk wata siffa ta munafukai zuciyar da ta zama wantacciya a kan dukkan munafakai suke siffantuwa da ita to idan sai wannan sai Allah ya ce maka kana cikin mu'minai za ka shiga cikin waɗanda za a ce wa ma'ula ika da mu'mini ba ina fata mun gane shi yasa wannan yana daga cikin sirrorin da ya sa manzon rahama sallallahu alaihi wasallama yake yawaita roƙon Allah wala ta na fi dinina ya Allah karka jarrabe ni karka sanya masifa ta da za ta same ni ta kasance a cikin addini karka jarrabe ni a cikin addini jarrabe ni a cikin addini shine imanin sai fara tangal-tangal jarrabe mutum a cikin addini shine zuciyar ta ciki da munafunci a jarrabu mutum a addininsa shine zuciyar ta cika sosuwa akan hukuncin Allah da manzansa a mutum a cikin addininsa shi ne ya rage ganin martabar ƙur'ani da martabar maganganun masarautar masu rasulun a mutum a addini shi ne ya rage ganin tunanin turawan yamma shi ne abin da ya dace da wannan zamanin a jarrabu mutum a addini shi ne ya rika ganin cewa yanzu zamani ya zo dole ne a rika ma ayoyin qur'ani da hadisan manzo Allah su alaihi wani kallo a zamanin ce a sabu a kaskara wannan jarrabawa ce a cikin addini a mutum a addini shi ne mutum yana ganin hanyar gaskiya iri-iri an rubuta hanyar da za ta bulle amma ya zaɓi hanyar da ba ita ce mai bulle ba a cikin al'amuransa a cikin rayuwarsa a cikin kasuwancinsa a cikin mulkinsa a cikin komai nashi Allah subhanahu wa ta'ala ce wa yaquluna na wa yaquluna amanna ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تتولى فريق wannan ayar cikin Allah subhanahu wa ta'ala ya ma waɗannan munafukan da cewa suna yin firici a baki cewa su sun yi imani imanin da wa suka yi suna cewa sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon sallallahu alaihi wasallam sannan suna cewa wa abana nimi muna masu biyayya ga Allah da manzansa amma a cikin al'amari sai ka wani bangare nasu suna bijirewa suna jin ni kauya wannan ayar jama'a tana cin ayin da ke tabbatar cewa imani ba furci a baki bane kadai dole ne ya kasance akwai at-tasdiq wal qabul wal iman gaskatawa wal qabul da karba wal iman da rintunawar zuciya da kwakwalwa da ne kauya wanda wannan bangarori ne daga cikin bangarorin shirkan la ilaha illallah ko ilmu wal yaqin wal qabul wal inqiyad fi ma aqul shirka guda shine na ah, sharuɗan la ilaha illallah dole ne a samu sanin abin da za a yi imani da shi dole ne a samu ni sunan ni eh, eh, kauya cikakkiyar ni kauya dole ne a samu cikakkiyar biyayya dole ne a samu isafi dole ne a samu tsalla da manzansa da sauran sharuɗa amma yin furuci da baki kawai a ce an yi imani to ai karɓar farko ma sun faɗa kuma Allah ya dan labari cewa su ma sun yi kana cewa sun yi imani sa su san kala khalaqa samawati wal ard sai Allah ya ce mai sai kunna Allah kala yaquluna khalaqahunna al aziz alani Allah ya halice su to amma wannan sanin wannan imanin ya sa sun yi kauya ga Allah sun yadda cewa su bar duk wani abun bauta ba Allah ba su dawo ga Allah subhanahu wataala in ba a samu wannan ba ba a samu cikakken imani ne lafazin wajen rasulu suka ce suka na billahi min imani da Allah wajen rasuli babun dinnan da aka kawo ana fahimtar da wata fa'ida mai tsada jama'a fa'idar ita ce ashe imani da Allah yana da sharuɗansa imani da manzon rahama sallama yana da wasu sharuɗansa na musamman dole ne idan kana son ka samu cikakken imani kai imani da Allah cikakken imani kai imani da manzon Allah ta salama cikakken imani to in aka samu wannan a samu cikakken imani sai ta Allah ya ce amanna billahi wa bir rasuli sai ce amanna billahi wa rasuli ba kun fahimta wa ata'na min yi biyayya wannan lafazin da aka kawo yana fa'idan cewa ma'anar imani da Allah da manzon sa shi ba musu biyayya duk yadda za ka ce ta yi imani da Allah da manzansa idan ba yi musu biyayya ba to cuta so su sun da ake so ba sannan ko ba yi musu ka imani da su imanin da ya kamata ba din idan kana da son su san gaskiya to za ka yi musu biyayya sannan abin da suka ce za ka ce ka ji ka gani ka miƙa wuya تعصي إله وأن تظهر حبه هذا محال في القياس بديه لو كان حبك خالقا da abaqtahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u da san take ma Allah da manzon sa so ne na gaskiya da ta mata biyayya kada san annabi sallallahu alaihi wasallam eh ina so kin kai kin san wannan shi ne sana kunshi Allahumma inna nas'aluka al-fatwa wal janna wa na'udhu bika min fitnatil nar Allah ya fara mana azurta mu da san Allah ka da san Allah ka da san san zai zai samar mana da babban babban daraja da babban matsayi a ranar tashi a kiyama san zai taimake mu wajen yin biyayya da koyi da sunnar a cikin al'amuran mu gaba daya da rayuwar mu gaba daya Allah ya ci mu ga yadda ayyukan mu Allah muna roƙonka ka dace da mu zuwa ga alkhairan duniya da lahira sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa wa rahmatullahi wa